Alhamishi bakwai ga watan Nuwamba shekara ta dubu biyu da sha tara kuna tare da sashen Hausa na Studio Kalangu ga labarin tarawa Usman ga kanunsu. Kusan mutum dubu talatin da ƙauyuka da dama ne ambaliyar ruwa ta kuma dubu ta shahwa a jihar difa da har yanzu barazanar ruwan ke ci gaba da sa jama'a zaman ɗaɗɗar ƙarin bayani a cikin labarin. Ƙungiyar manyan 'yan kasuwa ta ƙasar Nijar ta yi watsi da sharuɗan da hukumomin Nijeriya suka tsaida kan sake buɗe iyakokinsu da Nijar. Za ku ji ƙarin haske a cikin labarin. Damawa da mata da matasa a cikin al'amuran siyasa shine manufar wani ayyarin wayar da kai da tsarin na, na ya gudanar a Yelu a cikin gundumar Gaya. Masu mu barkan mu da sake saduwa. Shugaban kasar Gine Biso Jose Mario Vaz ya umarci mambobin gwamnati da yan rogaza da su yi kokarin barin ma'aikatun ministocin a cikin awa 24 masu zuwa. Daga bisani gungun kasashen Afirka ta yamma ya ba sabbin ministocin da shugaba Jose ya nada ba a cikin ka'ida ba wa'adin awa 48 na su yi marabus. A cewar majiyar ta AFP wakilin kungiyar kasashen afirka na yamma da ke gine biso blaise diplo da ke goyon bayan firaministan da aka sabke aristide gomez ya bayyana cewa idan aka wuce bakwai ga wannan watan na Nuwamba ba ta canza zane ba to fa za a ɗauki matakai masu tsanani a cikin zaman taron gaggawa da za ya wakana a yamai a ƙasar niger a ranar 8 ga watan Nuwamba shekara 2019 kamar yadda ya bayyana. Gundumomin Difa da Maino sun yi fuskantar yawan ambaliya ta ruwan da Yobe. Kusan mutum dubu arba'in ne al'amarin ya shafa, sannan kuma ƙauyuka da dama ne suka shahe kwata-kwata. Abokin aikin namu Lawan Bukar ya haɗa mana rahoto a kai. in ka ga wuta hayaki na baya a kalmar wani habaici jihar difa wadda daman na fuskantar matsalolin rashin kwanciyar hankali ga ya kuma tana fuskantar ambaliyar ruwa dangance da tumbasar tafkin komadugu yobe wanda ya haddasa banna da dama fiye da magidanta dubu hudu da dari bakwai da hamsin da shida da suka jibinci mutum dubu ishirin da tara da dari tara da arba'in da takwas lamarin ya shafa kamar yadda nanzir abdu shugaban cibiyar kula da matsalar abinci ta difa ya faɗa. Gundumomi biyu ne abin ya shafa gundumar Maini da kuma gundumar Difa. Iyalai da su kai dubu hudu da ɗari bakwai da hamsin da shida abin ya shafa da su kai mutane dubu ishirin da tara da ɗari tara da arba'in da takwas. Gidajen su ruwa su mamaye. Akwai garuruwa da ma suka tashi ga baki ɗaya a gurin su. Wata tawagar biron majalisar dokoki ta ƙasa ta je gun domin gani da idonta yanda banar ta abku gwamnati da abokanan hulɗar da'iransa na fafutukara domin taimakawa Nanzir Abdu ya kara da cewa. A cikin da'irar difa akwai girma tare da suka samu tallafi na rumfuna da abinci. A Yaskeru an fara kai wa al'ummar taimako. Akwai kuma ran gadi da 'yan majalisa suka gudanar sun ga iya barna za su ka taimakon su domin tabbatar da cewa waɗannan da ruwa suka yi wa barna sun samu isasshen tallafi. Duk da dukkan matakan da aka girka wannan ambaliyar za ta iya kai cikin wasu wasu garuruwan jihar. A cikin zummar sake buɗe iyakokinsu da ƙasar Nijar, hukumomin Najeriya sun gindanya wasu sharuɗa wanda suka hada da watsa mangazozin ajiyar kaya da ke wajejen iyakar. Wannan ba zai yiwu ba, in ji ƙungiyar manyan 'yan kasuwa masu shige da fice na kayayyaki ta ƙasar Nijar. Ga dai firar da shugaban ƙungiyar yayi alhaji sani shekaru da shi da Habibu Garba. kuma muna nan sai ga shi shekaran jiya ko jiya ne eh, ministar da affaires da étranger shi ma ya yi wata sanarwa ya ce yan ana son a buɗe iyaka sai mun ɗauki alkawari mu da su kayanan da aka yi cin ƙasashen mu na sai da yawo suna iya su shiga can najeriya ba wani matsala wannan za su yarda da shi amma kuma akwai wani alkawari da yi ya ce manyan manyan mangazoji da ke gare mu bakin iyaka wannan sai mun buge su mun mai da su hili yanna aida da haka mutum ba ka ci dan kana son mai hudda ka ce sai ka sa wani hasara to ba mu kashe mangalolin mu za mu sa ido mu ga abin da Allah za shi kenan abin ya haƙarin sandika ya koma gwamnati da gwamnati su suka san abin da za su yi suna Allah yabba ikon su yi mulki din mu yau amma fa yau na gare ka goyi ba taka bace sai ai sannu sannu mutuncin da mun ka ishe tsakanin Najeriya da Niger kar mu bata shi mun tabbata da can in ka taba dan Najeriya dan Niger bai yarda in ka taba dan Niger dan Najeriya bai yarda rihewar iyakokin na Najeriya da Nijar na ci gaba da kawo barazana a cikin kasuwannin jihohi da ke makwabtaka da iyakokin a kasuwar zandar tuni an soma fuskantar bacewar wasu kayayyaki musamman ma na gini kamar yadda bashir bubakar darakta na rikon kwarya a ma'aikatar jiha ta kasuwanci ta jihar zandar ya shaida ma mustapha mamman sani 'yan kasuwa da yawa ba su samu kayan da suke su kayan da adda ko kuma kudin su sun kara akwai wasu su limka biyu ko uku haka kasar Niger da Nigeria suna nan suna tantamna ya ne za su yi su bude wannan frontier da yardan Allah dai akwai wasu kaya da suke zuwa daga Nigeria ana samun su wajen Niamey ko wani port Cotonou haka duka suna suna shigo dan fitatar mutanen da ke saurayin sun ga kaman alhorma ne aka ma 'yan Niger kana ketare boda haka in kana da wani sako a hannu ko wani sako a mai ko wani sako kana kana wuce amma ka huto da kaya babba ka huto da ka na ji cikin wani interview yanzu a bbc ake ririhe wannan ayin prolongation ta a wajen 31 janvier amma in ta kai wannan lokacin gaskiya mutane a takurma na zasu yi parce que komai yawancin duka kayan komi a nigeria ne ke zo mu mutu da kaka kaman akwai abubuwa da yawa yana yawa kwana biyu in an canye wannan kuma kenan dole sai a nemo wannan wannan abincin ta ma su ma tsada ne zasu yi A gaya tun satin da ya gabata farashin litirkin mai da ake hutuwa da shi daga Najeriya ta hanyar sarandi ya haura daga dala saba'in ya koma ɗari da ashirin. kashi kuma wasu masu sana'ar sai da man nasu ya kare kwata-kwata. Wasu masu injina da Fadel Alu ya yi fira da su sun jajanta mishi damuwar tasu kamar haka. talaka ya shiga cikin wani hali saboda ai ni yau da sahin gama na siye mai lita guda dala ɗari da ashirin a da muna san shi dala sittin dala saba'in ya yi wuta dala saba'in in ya kai saba'in kin ma sai mu ta jini ne yau ga shi babu sani babu sabo ya kai ɗari da ashirin ai ko lalura ta yau ba kowa ba zai iya yawo ma da mashin balle mota saboda tsadar rayuwa wallahi talakawa suna cikin matsala waɗanda suke kawo man fetur su ne suka ƙara farashinsa yanzu man fetur a nan gaya ya yi tsada ya zama tilas mu yi amfani da man fetur na nan, amma kuɗin sun yawa kuma man fetur ɗin baya isa. A cikin wani kwantan bauna da wasu mutane dauke da bindigogi suka ma wasu motocin jigilar fasinja biyar da ke dauke da ma'aikatan kamfanin kasar Canada Semafo da ke tono zinariya a gabascin Burkina Faso. ya yi sanadiyar rasuwar mutum 37 da jikkata wasu satin a ranar larabar da ta gabata in ji afp wannan harin da aka kai da sanyin sahiya ya soma buga wata motar sojoji da ke sauhun gaba a cikin waɗanda ke kula da tsaron sauran motocin a kan hanyar ta uragu bungu a nisan kilomita 40 daga wurin tonon zinari na bugu a cikin yankin tapowa kamar yadda afp ta rawaito. A ranar Juma'ar da ta gabata, 'yan majalisar dokoki na ƙasar Nijar sun amince ma wani ƙudurin doka kan yarjejeniyar nan ta ƙasa da ƙasa a fannin aiki cewa da OET ta takwas ga watan jiya na shekara ta 1964 wadda ta gindanya wasu sharuɗa idan ma'aikaci ya haɗu da wani hatsari ko kuma wata cuta a cikin aikin shi. a cewar ministan da ke kula da kare al'umma wannan dokar da 'yan majalisar dokokin suka amince ma za ta kare ma'aikata da iyalansu ko da kuwa sun haɗu da wata cuta bayan sun tseda aikin nasu ga dai ƙarin bayanin da minista ben umar yamma musa hassan mahimmancin wanda doka da muka sama hannu shine kare ma'aikata musamman cikin aikinsu tunda ana yawa a samu hatsari cikin aiki yana wa a samu wata cuta wanda za ta zo ta hallaka ma'aikaci cikin aikin shi an ka ɗauki yanzu kamar min min an ka ɗauki kamar gine-gine akwai hatsari da yake zawa za ka ga lebura ko mason ya faɗi ya kare ko kuma wani cuta ta kama shi da a ƙasar mu Nijar da kirekin da ke aiki da wannan abu malati malati kamar ɗaya ne ake aiki da su yanzu sai aka buɗe wannan dekare ya ɗauki musamman tututtuka tututtuka iri-iri guda 81 maimakon 21 don a ba ma'aikata 'yancin su kuma gobe an wani abu ya faru ko kuma wata cuta ta kama su doka ta kare su Ana da suke takawa a bangaren tattalin arziki, al'adu na kawo tasu gudunmawa wajen yaƙi da ta'addanci. Gashi kuma suna ƙarfafa zumunci kwanciyar hankali da zamantakewa. Wannan su ne kalaman da uwar gidan Ibrahim Ramatu ta ma'aikatar ministan farfado da al'adu ta yi a yau da sahe a gidan kallo Bubu Hamma birnin Yamai albarkacin baje kolin kayan gargajiya na Amanga na jihar Difa. Da ƙungiyar al'adun gargajiya ta buɗa karo na goma wato na bashin kolin nata mai suna befa ga dai kaɗan daga cikin abun da musa hassan ya gutsuro mana daga cikin farcin da malamar ta yi Ta hanyar jerin al'adu da ayyukan gano abubuwa ya dogara da kyawawar al'adun wannan shahar. Jama'a kan nune-nunen kaya, taronin tattaunawa da gasar gwadin kyawu zai ba da damar sanin taskar al'adun gargajiyar manga. Wannan bikin zai ba da wata dama ta musamman ga matasan yanzu musamman ma wa'anda ba su taɓa sa kafa jihar Difa ba. Damar sanin wannan al'ada da sanin mafi kyawanta don kare ta a cikin wasan ƙasa hakika al'adun banda matsayin tattalin arzikinta tana wakiltar babban makami ne mai ƙarfi na yaƙi ta'addanci ƙarfafa dangi 'yan uwantaka zaman lafiya haɗin kai tsakanin al'umma. Bayan babban baje koli wanda bikin befa ya girka ana so ne ya haifar da dogon lokaci ga kafa kasuwancin kayan al'adun gargajiya wanda zai iya zama jagora ga duk wasu masu yin aiki. Studio Kalangu. A kowace rana ku saurari shirye-shiryen Studio Kalangu ta hanyar gidajen rediyoyi abokanan hulɗarsa da kuma bisa shahin tattaunawarsa WhatsApp bisa tamanin sifili da shida tamanin da takwas hamsin da hudu daga karfe biyar na marece. Kar ku manta da alƙawalinmu na mako. A ranar Litinin muna taɓo batun inci a cikin shirin namu na musamman. A ranar Talata bayan labaru ku tarbi shirin namu na musamman akan batun kyautata rayuwar iyali a karfe shida da kwata na maraice. Kada ku bari a baku labari akan muhawarar 'yan jarida ta ranar Juma'a akan labarun mako. Da ranar Subdu da Ladi filin labarun matasa daga karfe biyar na maraice da kuma shirin muhaɗu a fada. Istidiyo Kalangu tafiyar yanayin Nijar. Madalla a yanzu kuma sai rahoton namu na musamman. kawo ma al'umma bayyanai da kuma wayar musu da kai ta hanyar wasannin kwaikwayo da tarurruka wannan su ne gimshikan ayyukan da wani ayarin kungiyar kasar suisa da ke Nijar ta tsara a yalo a cikin departament kingaya a satin da ya gabata wannan ayyukan na cikin shirye-shiryen tsarin nan na jagoranci a cikin tafarkin demokradiyya pakor wannan sashe na biyu ya karkata kan damawa da ɗiya mata da kuma matasa a cikin al'amuran siyasa wali bubakar mai kula da fannin ilimi da horo a tsarin na pakor ya ma fadil alu karin bayani Wanga aikin yana cikin tsarin tafiyar da ayyukan Fagod wanda ke da gaba guda biyu. Damawa da baiwa mata da matasa daraja a cikin tafiyar yanayin siyasa a ƙasar Nijar. Sakamakon bincike da muka yi dukkan da aka yi mata na ja da baya. A wasu karkarun basa ma zuwa zaɓe. A wuraren da suke zuwa ma su yi zaɓen basa shiga takara. Hakan ya sa a cikin kwamin kwamin mata kalilan ake samu cikin mashawarta goma sha uku mace biyu kacal za ka iya gani. Domin haka ya kamata mu tallafa wa mata da matasa don su samu wakilci a cikin hukumomin yanke shawara kamar a zauren shawara na kwamin a majalisar ƙasa kai har ma zuwa ga takarar shugabancin ƙasa idan akwai karamcin wakilcin su a harabobin to bukatun su ba za su samu wucewa ba a wannan shafin za mu yi aiki kan reshe biyu na ɗaya girka tawagar zagaye ta ba da labari da wayar da kai da za ta je don faɗarkar da su bisa ga yanda tsarin tafiyar zaɓuɓɓuka suke rawaita sunayensu a na'urar zamani har zuwa yanda ake ajiye takara da gudanar da yakin zaɓe zaɓe har mutum ya zama zaɓaɓɓe ga wakilci. Akwai shafi na biyu wasan kwaikwayo da zai bada damar fahimta sosai ga mahimmancin da mata da matasa ke da shi a cikin siyasa. Ta wannan hanyar wasan kwaikwayo ne za a waye kan mata da matasa. Don me yasa kuka zaɓe ƙaramar hukumar Yalo gundumar Gaya ta kumshi da yawan waɗansu da'irori? Saboda gundumar Gaya karkara ce inda cibiyar hulɗa ta Swaziland ke tallafawa. Don haka ne muka karkata hankalinmu ga zaɓen kwamin ɗin karkara ta Yalo. Don mu zo mu gudanar da aiki. Akwai da yawan hanyoyin wayar da kawuna, me yasa ka zaɓi wannan hanya? Idan ana aiki makamancin haka cikin karkara, to a yi shi a garka inda za a tattara kowa ba wani bambancin shekaru ba na jinsi don a samu kowa ya zo ya saurari abin da bayanin ya kumsa yadda lamarin ke gudana a fuskar siyasar a cikin ƙasar. Kun gamsu kuna tunanin sakonnin da kuke son isarwa sun isa inda kuke bukata? Na gamsu sosai da halartar al'ummomi yanzu sun zo da ɗimbin yawa duk da ana cikin lokacin ayyukan girbin albarkatun gona sun gwada lalle suna da buƙatar samun wayar da kai ta abokan hulɗa da za su rikaya su. Bayan yalo ina za ku je. A gaba kwamin ɗin da'irar Tilabiri za mu je can ma za mu yi irin ayyukan da muka yi anan. Har ma mun ƙididdige 'yan wasa na kwaikwayo masu waƙe-waƙe da za mu horaswa kwana biyu zuwa hudu in ya so daga baya sai su gabatar da abin da suka shirya. Nan muka zo ƙarshen labarin na sashen Hausa mu huta lahiya.